أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمي tare da ku muna jaddada mu ga sarki Allah mahallicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa kamar kullum yadda ya saba darussa ne wanda muke karantar da kawunan mu kamar da kuka sani kyakkyawar aƙida ta addinin mu na musulunci muna fata Allah ya sa mu samu fahimta mai kyawo da kuma samun yin ayyuka waɗanda za su samu mu dace da kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin da kuma babban rabo a ranar gobe lahira bi iznihi ta'ala in uwan musulmi kamar da muka sani darasin mu yana nan cikin bayanin abin da yake faruwa ranar tashin kiyama mun sani kamar da muka ishara cikin darussa wanda suka wuce musamman darasin da ya wuce dangane da abin da ya shahi ranar tashin kiyama abubuwa da dama za su faru abubuwa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ba dan ya ba mu labari a cikin alkur'ani ba ba yadda za mu sani in cikin kanta ranar tashin kiyama in ba dan da annabawa suka zo suna ta ƙoƙarin sanar da mu ba idan an bar mutum da hankalin shi bai iya ganewa amma albarkacin zahama da kuma wahala da suka sha cikin wannan aiki Allah ya ƙara musu daraja da albarka yau gashi mun san abubuwan da suke jiran mu irin na tashin kiyama wasu abubuwa da dama na alkhairi ne wasu abubuwa kuma sharri ne musamman ga waɗanda su suka jawo amma yanzu abubuwan da muke cikin bayani kansu ba wai sharri ba ne a tsari ne na rayuwa Allah wanda ya tsara cewa ranar tashin kiyama wa'annan abubuwan za su faru mun faɗa daga ciki ɗaya daga cikin abubuwan da za su faruwa masu ban al'ajabi girgizar ƙasa yadda ƙasa za ta girgiza malam ka yi tunanin cewa wannan ƙasar gaba ɗaya a girgiza ta a hiddo duk abubuwan da ke ciki ta wannan ranar kau tana zuwa ita ce ranar tashin kiyama idza zulzilatil ardu zilzalaha sannan mun gangaro inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan an yi wannan girgiza an ƙare mutane an hiddo su suna tambayar kasu muke faruwa suna shirin a yi hidda na kwarai kuma a hidda na banza a wannan lokacin mai Allah ya ce kenan ku duba gani Allah ne zai sa a yi busa ta ƙaho wadda ake wadda kowa ya san ana shiranta mala'ika asrafil zai yi busa wani fiƙa fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil illa man sha Allah in an yi busan nan duk gaba ɗaya mutane za rasa inda hankalinsa yake duk za a zube a hawaɗi a mutu sai wanda Allah ya yarda kawai Allah haka yace illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra sannan ne za a ƙara yin ta kenan lokacin da za a yin ta farko ta biyu lokacin da ƙasa za ta hiddo ‘ya'yan da ke cikinta fa idza hum qiyamun yanzurun sai bayan an tashi me Allah ya ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ƙasa wannan ranai za ta ɗauki hasken Allah wa wudi alkitab sannan za a kawo littahi kowa a miƙa mashi littafin shi abubuwan da duk muka yi an sha gaya mu cewa mala'iku suna nan suna rubutawa amma har yanzu muki gaskatawa ran nan za mu gaskata ran nan za mu gani a gaba ga idanunmu inda Allah zai ce iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai wannan bawan Allah ka karanta littafin ka gashi na an baka ya ishe ka ya ishe ka a wannan rana babban sakamako wanda za a yi maka wanda ya shirya ta da fa inna ma yi hatadi li nafsi wanda ya shirya wanda ya samu tsira a wannan duniya din Allah subhanahu wata'ala ya ce ya samu ya kubuta a wannan rana in bai da matsala komai ya huta Allah ya samu cikin waɗannan mutane waɗanda za su samu shirya kuma su huta sannan Allah ke cewa waji abin nabiyyin a wannan ranar za a zo cikin aya kenan wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wadi alkitabu waji abin nabiyyin za a zo da annabawa gaba ɗayansu lokacin da za a tambaye su kun isar da saƙo abinda Allah subhanahu wata'ala ya baku ku isar ku isar sannan za a zo da masu shaida wa shuhada za a zo da masu shaida akan cewa lalle annabawa sai isar da saƙo kenan duk waɗanda za su halaka saboda mutanen da za su shiga gidan wuta sun yi yawa a wannan lokacin ne dole sai an zo da shaidu don kasa ai Allah mu ba mu ga kowa ba kuma suna iya cewa haka nan dama halin su kenan a nan duniya duk abin da suka gani za su daɗe da kuma su ce ba su gani ba kafirai halin su kenan a wannan duniya din komi ka gwada musu na aya komi ka gwada musu na aya ba su yarda shi yasa Allah ya take haka nan komi ka kawo musu aya ba za su yarda ba to shi yasa Allah subhanahu wataala a wannan ranai sai ya zo da shuhada وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون رنن زاء باس سكمكو دا gaskiya ba a zalunta kowa rannan ba zalun ba zalunci a wannan ayoyin ana samun su a cikin suratul zumar sannan bayan wannan da gaskiya abubuwan da za su faruwa ran tashin kiyama za mu ga bayyana kudura ta Allah subhanahu wataala ƙarara kowa zai ga iko na Allah subhanahu wata'ala irin ƙarfin mulkin Allah subhanahu wata'ala rannan wake da mulki limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar rannan duk wanda yake takamar mulki a wannan duniya ɗin da matsayi da makami duk abin da ke gare ka na daraja da ɗaukaka rannan kowa zai san cewa shi ba kowa ba ne saboda mulki yana ga wurin Allah wanda da mai shi kaɗai ne mai ƙarhi iko mai ƙarhin mulki ranar Allah subhanahu wata'ala zai gwada mutane shi wane ne a nan duniya komai a nuna maka cewa ga ƙudurar Allah kana gani kuma Allah yana gwadi ba wai ba ya gwadi ba ne. a wannan duniya din gatanin kana gani kai halittar sama da ƙasa kaɗai bai isa ƙudura ba halittar mutum kaɗai ba isa ƙudura ba wannan mutum wanda ga yanar da ƙarami jiki amma daban al'ajabi abubuwan da yake kerawa kadai ba su isa su bada mamaki ba wannan kwakwalwa da Allah subhanahu wata'ala ya mishi wannan na'urar da Allah subhanahu wata'ala ya halitta cikin jikin mutum kamar yadda yi sauran dabbobi abincin da mutum yake ci sai dai ya ci shi bai ma sanya me yake faruwa ba su za su gyara abincin su tace su da na kwarai su da na banza mutum ya je wajen kewayawa yadda na banzai kullum haka rayuwar mu take bai ma sani ba wannan hikima ta Allah da ƙudura ta Allah mutum bai ganinta a ranar nan ranar tashin kiyama komi zai hito karara hatta waɗanda suke inkari suke ƙin su yarda cewa Allah subhanahu wata'ala shine mai iko ran nan za su gani Rannan rana ce wadda komi ba zai ɓoye ba shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa yawmal qiyamati wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura shine inda Allah ya ci gaba da cewa iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba dukkan mutum wai ku saurara ku shi dukkan mutum Allah subhanahu wata'ala ya ce za a rataya akan shi a wuyan shi wannan littafi na shi duk abubuwan da suka rubuta ko kuma kenan mala'iku duk abubuwan da suka rubuta game da mutum za a rataya su a wayan mutum suna tare da shi don ba su rabuwa ayyukan shi ne sannan za a fito mashi da ranar tashin kyamami da wannan littafin kenan ta a wannan duniya in komi an rubuta shi ranar tashin kyamami ne kawai za a hiddo littafin ka gan shi karar gashi nan a nan duniya muna ba ana rubuta ba mu sani ba ana rubuta shi ba mu sani ba ikon Allah sai ranar tashin kiyama wannan littafi zai bayyana wani abin ban mamaki kuma sabo wanda mu taɓa shi ba a ranar tashin kiyama zai faru cewa wannan baki mu za a daɗe shi ba zancen magana za a ce ka saba magana duniya ka saba ƙarya ka saba waɗin gaskiya to a yau ba kai ke magana ba Gaɓuɓɓun jikin mutum su ne za su yi magana mun taɓa bayani kan irin wannan cikin wasu darussa da dama wanda suka wuce saboda gaɓuɓɓun jikin mutum ne za su yi magana za su ba da shaida duk abin da littafin nan ya gayi su ce eh mu mun shaida shi ya kai mu wuri kaza akai kaza akai kaza duk abin da littafin nan kana karanta littafi gaɓuɓuwan jiki wanda kake gaya abin da suke cikin littafin za su ba da shaida su ce eh lalle haka ne abin da aka rubuta cikin littafin rana kaza a lokaci kaza a wuri kaza ka tai da mu ka yi sako kaza ko rana kaza lokaci kaza a wuri kaza ka kai mu mun aikata aikin alkhairi ga sanan dai rannan ita ce ranar al'ajabi yau matubalar sara'ir kamar da Allah ya ambace ta wannan rana din. rana wadda take tona mutane asiri duk abubuwan da mutane suka aikata a ɓoye da bayyane za su bayyana muna ganin anan duniya kamar Allah bai gani muna mu kawai muna ganin Allah saboda yanzu yanzu ga bai aiko mu da azaba ba kawai ma babu shi ba nan mu yi abin da muka yi masu saɓo su yi saɓon suna ganin yanzu take in Allah subhanahu wataala ran shi ya ɓaci ai yanzu zai bada mummunan sakamako in sun ga bai haka nan ba kenan babu shi kenan alƙawalin da annabawa suke gai kenan ba gaskiya bane shi yasa ma da dama lokacin annabi ma me suke cewa in dai gaskiya kake yanzu yanzu ga aikon mu da azaba kamar irin nasu ala sa'ilun bi azabin waƙa yanzu yanzu ga so suke so a musu azaba yanzu yanzu ga sun matsu in kace akwai ran tashin kyama. sai ka kace zata wa na mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin wai yaushe ne wannan rana za ta zo da kake cewa in dai haku masu gaskiya ne yaushe ne kenan in har annabi bai gai ranar ba alhali Allah ya san hikimar da ya ya ɓoye ranar bai gaba kowa sai ce in dai har annabawa ba su gai wannan rana ba to kenan ba gaskiya ba ne to dole sai an gaya maka ranar? ranar mutuwa ka sani an gaya maka lokacin samun alkhairin ka rane ko samun alkhairin ka an gaya maka da daman alkhairi da ke so maka daga Allah ka san ranar da ke zuwa ba ka san lokacin da ke zuwa ba kamar da sharri shi ma ka san lokacin da ke zuwa ba wannan ɗaya daga cikin abubuwan da za su faru a wannan ranar ta tashin kiyama ƙari akan wannan rannan zamu bayan an rarrabe ‘yan aljanna da ‘yan wuta, ‘yan aljanna za su tambayi ‘yan wuta, shin mu dai alkawalin da Allah subhanahu wata'ala ya mamu a matsayin wani ‘yan aljanna mun ga aljanna mun ga wurin na hutu gaya gaskiyar da ake gaya mu ga ta tabbata sai su tambayi ‘yan wuta shin kuma kun ga wannan kun ga alkawalin da Allah ya muku cewa in har ba ku kama hanyar shi ba za ku shiga cikin wuta shin yanzu cikin wuta kuke za su nemi Allah ya gwada musu ‘yan aljanna suka nema za su gani za su same shi kuma saboda haka nan a wannan ranai in sun nemi a gwada musu ‘yan wuta a ina suke kamar yadda ka san kana kallon shasha ta bidiyo ko abin da ya kama da haka nan za ka ga irin shigancin wannan za a gwada masa gasu nan mutanen cikin wuta ne gasu nan me suke faruwa me yake samun su ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا Allah subhanahu wa ta'ala ce haka abin zai faru ‘yan aljanna za su gaya mai ‘yan wata cewa mu mun ga abin Allah ya mana alƙawali na aljanna ya cika mu alƙawali shin kuma kun gani su ce eh haka mu ma mun gani to a wannan ne mai kirari zai yi kira tsakaninsu ya ce to Allah ya tsine ma duk azalimi duk a zalimi Allah ya tsine mishi ko a nan duniya muna gai duk azalamai Allah ya tsine musu albarka saboda zalunci da suke yi saboda Allah ya hana zalunci amma su suke yi wannan a takaice za mu dakata a nan wurin cikin wannan darussa sai darasi da gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin